so ba wai don mijinki yana neman wata a waje ba za ki kira wacce ta waya ko ki zage ta ko idan mijinki ya dawo gida sai ki ta ɓata rai bari in gaya muku ina da wata kawa kawa na ɗin tana da kuwa yara sun kai guda uku a hakan ma tana da ciki mijinta ya ɗauke ta tunda ya san zai yi ta neman mata ne ya ɗauke ta ya kai ta wani gida daban a can ya je wannan riko mata wannan gidan take zama a wannan gidan sai ya koma ya je rike wani gida daban a inda idan ya kai mace ma a ciki za ta yi wanka a ciki za ta yi abinci ba sai ta fito waje ba to idan ta zona ba ta ga mai gidanta ba sai ya ta yi ta gyara gidanta idan ta zona ba ta ga wannan mai gidanta ba tana kiran shi ta ce kai wani yau ba mu gan ka a gida ba fa meye ne ya faru a'a yau baka da ka ci abinci ba tana kiran wannan mijinta minti minti ta tambaye shi ina yake ta tambaye shi ya ma samu ya ci abinci ya inda yake ko bai kwana a gida ba za ta kira shi ta ce wallahi yau gaskiya baka kwana a wurin mu ba gaskiya ba mu ji daɗi ba mun yi misin naka ta dinga gaya mishi kalamai masu kyau kyau har akwai lokacin da ta yawo ta je ta kama shi da mace kisan ba abun da zai fi zafi da ki kama mijinki da mace ma yana kanta yana cinta amma ta kama wancan tana kan tana kan shi tana sha masa bura ce ce a wani ka yi hakuri fa ina wucewa ne na ce to bari rasu wannan gidanka in gaishe ka don ban kalle ka a shago ba ta bashi shi hankuri ta tafi shi har ya zo gidan yayya ta surutu a ya za ta zo ba ta kira shi ba sai ta ce a wani ka yi hakuri ba yin ban sani ba ni ban ka ba a shago ma zan wuce in je kasuwa na ce to bari in raso in zo duba ka idan har na bata maka rai ka yi hakuri haka kuma ya yi ta yi hankuri ta ba shi hankuri ya yi hankuri haka kuma da ya zo ne ya tunani sai ya ce kai ga matar shi kyakkyawa mai bata da shi komi tana da shi idan kuma ta kwana da shi ne tana kwana da shi inda ya kamata ta yi romansin nashi ta sha masa kunnuwa ta sha masa bura duka tana yi sai ta sai ya ce gwara kawai ya dawo gida ya dawo gida yanzu idan kika je kika ga soyayya gidan can ba karamin abu ba ne amma idan kin ga tana ɗaukan waya ta zage ta ta ce shege ya karuwa ko kuma ta kira mijin ta zage shi wai ɗan iska inan kake me yasa baka dawo gida ba don kana tare da wannan yar iska kin ga damuwa ne kina kara kara ma kanki zafin zuciya ne kina kara mishi karfi inda zai je nemi wata a waje kuma ya kamata mu rage duk wayannan abubuwan ba shi da kyau mu mata ya kamata ce ko muna cikin ɓacin rai idan ma mijinmu yake zo kan mu nuna mishi muna cikin ɓacin rai mu nuna mishi kawai muna cikin jin daɗi ne ko da ma ba kuɗi ai gida ma idan kina so ki san asalin soyayya ke na mace asabe ta ce gida ma baya da kuɗi shine zaki gan asalin soyayya amma idan akwai kuɗi zai ga kawai tunda akwai kuɗi mene mene ban bai musu ba na ba su abinci na haka na haka zai tashi kayan shi ya tafi ya je kwana a hotel amma idan ma ba kuɗi kuna ɗan neman ne ku ci ku kwanta da yaranki da shi za ki kalla kullum yana gida baya so ya ɓata miki rai ma wannan lokacin ne za ki kamata idan har za ku kwana da juna lokacin ne za ki yi romansin nashi mai kyau ki yi sha mishi kunuwa, ki sha bakinsa ki sha ki kama eh, gabansa wuransa ki yi wasa da shi inda ya kamata ke mace ya kamata ce kina zuwan kasuwa